barka da zuwa wannan tasha mai albarka ku danna subscribe in wannan ne karan ku na farko a wannan tasha kana ku danna kararrawar sanarwa zan so ku yi like kana ku yi share gode da kasancewar ku a wannan tasha na Sadiq Namujiwana ranar nadama littafi na tara dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabi mu annabi rama annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. da ahalinsa sabbansa da waɗanda suka bisha ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashi alkyama littafin ranar nadama littafi na tara yayin da littafin da ya gabata littafi na takwas muka da daidai inda mira cikin kuka ta ce to duk mun gode wani asibiti ne can federal medical center yake don gaskiya shi kadai zai iya yi mata komai cikin kwanciyar hankali saboda damar shi karatun da yake nan gaba daya bangaren zuciya ne Mira da bata fahimci abin da yake nufi ba ta ce to doctor dan ita a kagare take tura su FMC din ko ummanta ta samu sauki. Rubutu ya a takarda ya mika mata ya ce ku je eh, ku ɗauke ta ku tafi in kun je can sai ku tambayi medical ward a can za ku same shi. Godiya ta yi mishi sannan ta je ta samu umman su ta farka kallon su kawai take amma ta kasa magana. Mira gogewa yan fuskar ta ta ce sannu umma daga mata kai kawai ta yi ta sa su safiya ta yi suka tattara musu kayansu o har ma na wuce inda muka dakata to to shi kenan tunda dai na wuce dai za mu iya wucewa kai tsaye kawai ko wata atenda ce ta yi magana ta taimaka mata suka kama umma suka fito da ita sun yi sa'a suna fitowa suka samu mai a daidaita nan suka saka ta suka shiga da ita su safiya suka nufi FNC suna isa a daidai medical ward suka tsaya nan suka safka dakta din aka ce ta je wajen shi ta nema dokta da aka ce ta je wajen shi ta nema aka gwada mata shi yana ganin yanayin umma ya ce direct a wuce da su ward ya haɗa su da wata atenda ta tura ma umma a cikin wheelchair har wat aka samar mata gado aka kwantar da ita sannan mira ta je ta siyo folda ana kwantar da ita saman gadon nan numfashin ta ya ci gaba da season cikin sauri a tenda din ta je ta kira dakta din yana zuwa allura rubuta ya ce ayi sauri a je a siyo yanzu zai mata sannan ya ce za a sanya mata oxygen Mira da take kuka kuɗin hannunta duka duka ta miƙa matan daɗin ta ce ta taimaka ta samo mata wallahi ba ta san inda za ta siyo ba da kamar ba za ta amsa ba sai dai duk ɗin ya ce ta amsa ta je ta siyo sannan ta amsa duk da suka yi cirko cirko suna kuka don sadik umman su kawai yake kira sai dai mira ta ɗauke shi tana lallashin shi bata daɗe ba ta dawo nan duk ta yi mata allura sannan ya sa mata oxygen ɗin a hankali take shakar oxygen ɗin sai da ya ƙara dubawa ya ga babu matsala sannan ya ce manosis ɗin da suke wajen su dinga kula da ita ya yi rubutu a folda sannan ya ce ma mira ta zo ofis zai yi magana da ita ajiye sadiq ta yi da take ta lallashin shi yana kuka ta ce ta bari ta ce bari ta dawo a cikin wani ofis ya shiga ya zauna ya nuna mata wata kujera ta zauna rubutu ya a cikin sheet sannan ya ce ke ke diyarta ce ko kanwa mira gogiyawa yanta ta yi ta ce diyarta ce ok shi mahaifinku yana ina shiru mira ta yi sai da ya kara maimaita mata sannan ta ce baya nan jinjina kai ya ce ba ta da yan uwa duk ba su duk ba sa kusa cewar mira cike da kosawa da tambayoyin da yake mata gyara zaman shi ya ce to kenan daman bayani ne nake so in yi shi yasa na fi so a ce babba ne shi zai fi fahimta amma tunda babu shi kenan ko ma ai lafiya lau na san zaki fahimta ido mira ta zubo mishi tana jira ta ji abin da zai ce ci gaba da cewa a gaskiya tana cikin wani irin condition dan yawan sa damuwa a ranta da ta ya haifar mata da ciwon zuciya wanda a yanzu haka zuciyarta nake so take so a yi x-ray mu ga idan da yiwuwa a ɗaura ta saman magani in kuma da hali to mu ga dai abin da hali zai yi gaban mira wani irin faɗuwa ya muryarta tana rawa ta ce ciwon zuciya eh ciwon zuciya amma ai ba wani abu bane ni ma bai zama dole tunanina ya kasance haka ba sai dai idan an yi x-ray an gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku takardar da take hannun shi ya miƙa mata ya ce gashi nan ku je ku biya kuɗin Isra'il ɗin dubu talatin dubu ugu karɓa ta ta ce to mun gode sannan ta tashi ta fita tana mai ci gaba da kuka a haka ta samu su safiya suna ta kuka suna nan ta karɓi canjin dubu biyun da aka maido musu ta ce waɗannan kuɗin ba za su isa ba sai na koma gida na ɗauko wasu safiya cikin kuka ta ce anti mira me za a yi ma umma ba abin da za a yi mata hoto ne kawai za su yi mata ku jira nan bari in je in ɗauko kuɗi in dawo to suka ce nan ta fita cikin sauri ta je ta samu abin hawa ta hau tana shiga gidan yaran suwai ba ne kawai a tsakiyar gida lokacin suwai na cikin bayi cikin sauri ta je ta buɗe ɗakin nasu ta nufi ma'ajiyar kuɗin su dukkan dubu takwas suka rage ta kwaso ta fito ta koma asibiti sai da ta je inda aka kwanta aka kwatanta mata ta biya kuɗi sannan ta dawo da receipt turo garin umma aka yi aka shigo da ita wani ɗan ɗaki suna a nan tsaye ba fi minti ishirin ba aka fito da ita hoto aka bata aka ce ta je ta kai ma dokto cikin sauri ta je ofis ta same shi ta bashi duba ya ce to alhamdulillah zuciya ta lafiya lau sai dai wani ɗan tsiro ta ya ɗan fito mata a gefen zuciyarta don haka dole sai an yi mata aiki mira da ta yi zugum tana kallon shi ta ce dokto sai an yi aiki sannan za ta warke sosai ma don in dai aka ce a bata da shi zai ƙara girma shi kanshi a ciki cikin sauri ake so a yi a cire shi in ma son samu ne zuwa gobe in ko ya fi haka to a gaskiya kar ya wuce kwana biyu dan in dai ya wuce zai iya haifar da wata matsala rike kanta ta yi da hannuwa biyu cikin ranta tana ta nana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rubutu doktor din ya yi ya mika mata ya ce kudin duk abin da za a bukata duka duka za ta kashe dubu ɗari da arba'in gaban mira wani irin faduwa ya har sai da numfashinta ya taso ya so ya ɗauke da ƴar ta sai tashi muryarta tana rawa ta ce doktor dubu ɗari da arba'in fa kace daga mata kai ya ce haka ne zufa ce ta fara kwararowa daga jiki ta ce yanzu ba za a iya taimakawa a rage mana ba wallahi doktor mu talakawa ne ba ma da su girgiza kai ya ce kuɗin dai kawai ya kamata ku samo ku kawo don gaskiya in dai ya wuce jibi komai zai iya faruwa da ita wanda daga ciki za ku iya rasa ranta Mira dukewa ta yi kasa ta fara rusa kuka ta ce na shiga uku ya zan yi da rayuwata wannan wace irin kaddara ce take faruwa da mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa zai taimaka mana a yanzu tashi ta ta fita rike da takarda tana kuka sai da ta samu waje ta zauna ta sha kukanta sannan ta tashi ta koma ɗakin ta samu su safiya zaune wajen gadon umma dukar da kanta ta kasa dukar da kanta ta yi ƙasa gudun kar su gane ta yi kuka zuwa ta yi ta tsaya tana kallon umman tasu da take baccin ta. sai dai lokaci guda duk kamanninta sun canza kamar ba ita ba ta rame ta zama wata kala safiya ce ta ce me duk ya ce miki yana damun umma ba tare da ta kalle ta ba ta ce ciwon kai ne amma ai da sauki yanzu ku zauna nan bari in je in dawo kar ku sake zuwa ko ina ko ku zauna dubu naira dubu hudu ta bata ta ce ki rike wannan ko da za a buƙaci wani abu sai ki bada bari in je in dawo yanzu zan tafo muku da abinci to suka ce nan ta wuce ta fita tana fita waje ta samu ta zauna nan duk abun duniya ya ishe ta ta rasa ya za ta samu waɗannan makudan kuɗin da za a yi ma'umman aiki me na fe ɗin da ya zo wucewa ta tsaida shi ta shiga ta faɗa mishi anguwar da zai kai ta tafiya kawai take amma gaba ɗaya hankalinta baya tare da ita hawaye kawai suke fita daga idanuwanta muryar mai na fe ɗin ta ji yana cewa ina za mu bi nuna mishi hanya ta shiga yi har suka isa kofar gidan anti-binta. tana biyan shi kuɗi ta shiga bakin ta dauke da sallama hajiya binta da ta fito daga kicin tsaye ta yi tana kallon ta da kyar ta iya amsa mata sallamar mira ƙasa ta tsuguna ta gaishe ta sama sama ta amsa tare da tambayar ta ya umman su kamar jira ta kenan ta fashe da kuka ta ce umma tana asibiti tun jiya an kwantar da ita a firgice ta ce su ba hannun me yake damunta cikin kuka ta ce likita ya ce aiki za a yi mata takardar hannunta ta miƙa mata ta ce gashi ki duba karɓa ta cikin sanyin jiki ta duba lokaci guda ta zaro ido ta ce dubu ɗari da arba'in ake bukata wani mahaukaci ne wannan rubutun mira rage sautin kukanta ta ce dokto ne kuma na faɗa mishi ya rage wani abu don ba ma da kuɗin amma ya ce dole sai haka za a biya to shikenan ku ku kuka baro ta asibitin bayan kun san bamu da inda za mu samo su anti binta wallahi tana cin jiki sosai don har oxygen aka saka mata ɗazu wai ma wani asibiti ne kuka je muna federal medical center ne kun ji tsiyar dama can da gayya kuka kai ta can bayan kun san babu abun da suka suka suka iya sai cin kuɗi ga ga ta gwamnati nan ba za ku je ba ce ku je ku ɗauko ta ku maido ta gida gobe da kaina zan zo kai ta asibiti idan abun ba zai yiwu ba sai mu haɗa da na islamin amma wannan kuɗin sun yi yawa duk salon cin kuɗi ne don ni yanzu in ba dubu biyu ba ban da ko naira don duk hidimar biki ta cinye min kuɗi ga hidimar yara kai abubuwan dai sai dai addu'a ganin yadda miran ta tsare ta da idanuwa yasa ta ce je ku ɗauko ta kuma yi ta gida a samu paracetamol a bata kafin gobe idan dadin yara ya dawo zan shiga gidan wasu sabbin hawaye ne suka gangaro daga idanuwanta ta ce anti binta wannan fa matsala wannan fa matsalar ta shafi zuciyarta in dai ba a yi mata aiki ba komai zai iya faruwa da ita a fusata ce ta ce ke kin cika gardama in aikin za a yi ina za mu samu waɗannan makudan kuɗin na ce miki ku je ku maido ta gida ni zan zo kai ta wata asibitin da za su ɗaura ta kan magani kawai ba tare da an yi aikin ba insha Allah za ta samu sauki miƙewa mira ta yi ba tare ta yi magana ba ta juya tana tafiya kamar da ƙyar ta ji antibinta tana cewa ki jira in ɗauko miki kuɗin abun hawa amma bata tsaya bin ta kanta ba ta fice ta bar gidan tana kuka ta samu a daidaita ta wata nufi gidan ya Muhammad tana isa ta yi sa'a motar shi tana nan don haka ta shiga gidan tana ta sallama amma ba wanda ya kula ta don haka ita ma bata tsaya yi musu magana ba ta nufi hanyar ɗakin shi da ta gani a buɗe daga bakin kofa ta tsaya ta yi sallama daga ciki alhaji muhammad ya amsa tare da tambayar wane ne mira cikin muryar kuka ta ce ni ce baba dan nan ta ɗaga labule ta shiga ba tare da an bata izini ba ganin ta yasa ya rage karar TV din da yake kallo tare da ɗaure fuska bata damu da yadda ya ɗaure mata fuska ba ta zauna ƙasa ta gaishe shi amsawa yayi ya ce lafiya kika zo min kina kuka jikinta yana rawa ta ce baba daman umma ce aka kwantar asibiti tun jiya shine suka ce aiki ne za a yi mata sai an biya dubu ɗari da arba'in mika mishi takardan yayi bai karba ba ya tsaya kallon ta ce tun yaushe ne bata da lafiya tun kusan sati biyu take a kwance amma jiya muka kai ta asibiti likitan dai ya ce aiki ne za a yi mata wajen zuciyarta za a cire wani kari ne da ya fito mata jinjina kai ya ce wato dan ba ba ku dauke ni da muhimmanci ba shine har za ta yi ciwo ku ki sanar da ni kuka je kuka yi abun da kuke so ku da mafiyar ku ko sai yanzu da abun ya caɓe sannan za ku neme ni to me zan muku cikin kuka ta ce wallahi ba haka bane ba tun farko mun ɗauki ciwon ba wani bane sai daga baya jikin ya rikice dakata ban san wani zancen banza dama ina lura tun lokacin da na ce ta maida ku gidan ubanku ta ɗauke kafa da zuwa gidan nan kuma ban yarda da wasu maƙudan kuɗi haka ba a maido ta gida kawai a yi mata na hausa don ni ban da wasu kuɗi ko dubu goma ma ba za a samu ba a yanzu na? mira cikin kuka ta ce dan Allah ba ka taimaka mana wallahi za mu iya rasa umma idan ba a yi mata aiki ba tunda mutuwa a hannunsu take ba shi yasa za a rasa ta ku je ku tattaro kayan ku gani gani nan zuwa asibitin sai in ɗauke ku in kai ta karamar asibiti a bata magani in ma aiki ne a can ba ba za ba zai fiya kashe dubu biyar ba in ban da ma menene za a yi a federal medical center ko in ma ko ni ma nan bana zuwa da yara na general nake kai su Allah baba mun je general su ne suka mana transfer zuwa federal medical center ka zo mu je ka tambayi doctor ka ji wallahi shi ya ce dole sai an yi mata aikin a fusace ce to naji dole sai an yi mata aikin sai ana ba sai ana da kuɗin ba za a ba ko ana bada babu dubu hudu ya zaro ya mika mata ya ce in ba wannan baban da ko sisi a tare da ni waɗannan ma kuɗin cefanen gobe ne na bada hannu biyu ta sa ta karɓa tana mai ci gaba da kuka ta ce to mun gode nan ta miƙe za ta fita ce in dai ba za a yi aikin haka ba kuma da ta gida zan turo a yi mata maganin hausa ba tare ta ida sauraren shi ba ta fice ta bar ɗakin tana mai ci gaba da kuka haka ta bar gidan tana koma asibiti sai da ta biya ta yi musu take away sannan ta koma waɗin ta sa musu safiya duk sun yi zuru zuru da ka gani ka san yunwa suke je don rabon su da abinci tun safe ita ko ba a magana don tun jiya rabonta ta sa wani abu a cikinta sai dai ruwa mika musu ta ɗin din ta nan ta zauna gefen umma ta zuba mata ido tana kallon ta har lokacin bacci take dan allurar da aka yi mata ita take sa ta bacci fiye safiya ce ta ce antimira dazu da bakin da baki nan wani ya kira waya har ta bude baki za ta tambaya wane ne wani kiran ya sake shigowa ta ce wa gashi nan karba mira ta yi ta fikin tare da yin sallama daga can bangaren amsa mata yi ya ce baby wai kuna ina tun ɗazu na je asibiti ban gan ku ba na je gida can ma an ce ba kwana cikin murya da ta dashe saboda kuka ta ce amma muna nan an yi mana transfer zuwa FMC ok gani nan zuwa yanzu to ta ce ta kashe wayar sadiq ne da ya gama cika cikin shi ya ce antimira ke ma ki ci abinci kafin umma ta tashi daga bacci ita ma ta ce. murmushi dai ta ce a asadi ni na aina cinawa safiya kamar za ta yi kuka ta ce Allah an timira duk yau baki ci komai ba kin san umma ba za ta ji daɗi ba ta ga kin zauna da ta ga kin yunwa dan Allah ki ci abinci to safiya zan ce amma sai zuwa anjima ko shiru safiya ta yi ta ci gaba da cin abincinta can amar ya kira ta ya ce gashi nan ya iso ta yi mishi kwatancin ɗakin da suke ya zo ya duba umma ya yi kusan awa ɗaya a wajen ya ajiye musu ledojin da ya shigo da su sannan ya yi ma yi musu sallama zai tafi ita dai mira ba ta faɗa mishi halin da ake ciki ba tashi ta ce musu safiya bari ta raka shi ta dawo safiya ta ce to yana gaba tana a bayan shi har suka fita sai da suka je wajen motar shi suka tsaya kallon ta yayi ta sun koyar da kanta ya ce baby me yasa duk kika ɗauki damuwa kika ɗaura ma kanki baki ga yadda kike koma ba kamar ke ce mara lafiya dan Allah ki cire damuwa insha Allah umma za ta samu lafiya kin ji hawaye ne suka zubo daga idanunta ta ce amma dole in damu dan umma in ta ce komai namu ban sanya zan yi ba a duk lokacin da na rasa ta amma dole na damu domin mahaifiyata tana cikin wani hali insha Allah ba za ki rasa ta ba za ta warke ai cuta ba mutuwa ba ce kin ji murmushin karfin hali dai ta ce na san da haka sai dai ta ce komai zai iya faruwa da ita idan har ba a yi mata aiki ba fashewa ta yi da kuka ta ce na rasa me yasa doctor ya tsuga mana kuɗi da yawa shin bai san mu talaka ba ne ko bai san bama da komai ba gaba ɗaya Allah shine gatan mu ganin yadda take kuka sosai yasa Amar ya rungumo ta jikin shi yace please Mira ki daina kuka ba na son in ga kina zubar da hawa, yanki." hankali na tashi yake ture shi ta ce Amar ka bar ni in yi kuka don shi ne kawai zai sa in ji saukin zuciyata kowa ya ki fahimta ta ban sani ba ko ba sa so su taimaka mana ne ina ma a ce ni ce yau kwance nake fama da ciwo ba umma na ba hannu ya sa ya rufe mata baki ya ce ki daina cewa haka mira idan da rabo umma za ta samu sauki kudin aikin har nawa ne suka bukata dagowa ta ta kalle shi ta ce suna suna da yawa fa sosai amma har dubu ɗari da arba'in mu ina muka taɓa rike waɗannan maƙudan kuɗi ne mai gare mu da za mu sayar a duniyar nan shiru amar yi kamar mai tunani sai can ya ce mira ni zan iya baki waɗannan kuɗin ki biya a yi ma umma aiki cike da mamaki take kallon shi ta ce za ka iya bani ba fa dubu arba'in na ce ba dubu ɗari da arba'in daga kai ya ce na san haka kuɗin ba matsala ba ne a gare ni sai dai idan kin amince min da abu ɗaya to shine ni ma zan mallaka miki su matsuwa ta ce to koma menene ka faɗa ambar na amince zan maka dan umma na ita ce komai a rayuwata murmushi yayi sannan ya ce haka ne sai dai ban sani ba idan kin ji ko menene kika kasa amma ka faɗa min zan iya jinjina kai ya ce bai zama dole ki iya ba in dai zaki taimaka min to ni ma zan taimaka miki mira ido ta zubo mishi tana sauraron jin abin da zai ce bai damu da kallon da take mishi ba ya ce a gaskiya mira tunda na fara ganin ki na kasa samun natsuwa duk lokacin da za mu haɗu sai na dinga jin wani iri game da ke idan har zaki taimaka min ki ban kanki a rana ɗaya to ni ma na miki alkawari zan baki kuɗin nan a ranar kallon rashin fahimta take mishi ta ce ban gane mai kake nufi ba amma murmushi ya yi ya ce abin da nake nufi shine ina so ki ban dama in kusance ki kin ga ki kin taimaka mini ni ma in taimaka miki cikin sauri ta ja da baya nan wasu sabbin hawaye suka zubo mata zaka yi ta shiga yi ta ce ammar dama haka kake daman ba san gaskiya kake min ba tana mai ci gaba da girgiza kai ta ce ba zan iya ba amma ban taba ba ba halina ba ne in har sai na yi haka zaka bani kuɗin to na hakura murmushi ya ce kina nufin kin hakura da lafiyar mahaifiyarki fashewa ta yi da kuka ta ce in dai har ta wannan hanyar zan bi in samar mata kuɗin da za a yi mata aikin da su to na hakura daga faɗa ya ce to shikenan tun da haka kika ce ni dai zan tafi amma za ki iya zuwa ki zauna ki tunani in kin ga za ki iya to shikenan sai ki kira ni ki sanar da ni dukewa ta yi ƙasa ta fara rusa kuka mai tsuma zuciya tana cewa haka ba zai taɓa yiwuwa ba amma motar shi ya buɗe ya shiga ya ja ya bar wajen to wannan kenan sai bayan sallar magariba sannan umma ta farka nan nos suka ce a samo mata abin da za ta ci mira kuɗi ta ba safiya ta je aka dafa mata indomi da kwai sai ruwan ti aka kawo sai da aka rubuta aka ba ta ruwan ti ɗin ta ɗan sha kaɗan sannan ta ci indomi ɗin kaɗan safiya ce ta ɗauko furut ɗin da ammar ya kawo ta ce umma ga wannan ki sha ɗazu saurayin antimira ya zo ya kawo harara mira ta wurga mata ta ce wane ne saurayina shiru safiya ta yi sai dai sadiq ya ce anti mira wai abokina take nufi tsaki mira ta ja ta ce shine ni kuma na ce muku saurayina ne ko su dukansu shiru suka yi umma dai sai biyan su take da ido tana murmushi tana gama shan kan kankanar mira ta ce umma za ki kwanta ne girgiza kai ta yi tare da cewa ban ni haka in huta mira kwanciyar ta ishe ni haka sauran mai din su safiya suka ɗauka suka cinye umma kallon mira ta ce wai mira anya kina cin abinci kuwa murmushi dai ta ce ina ce mana umma me kika gani a'a ban yadda ba kin ga yadda duk kika fita ya cinki sai ka ce ke ce ma mai jinyar ko dai baki da lafiya ne ke ma girgiza kai ta ce lafiya ta lau umma na sai dai shiru ta yi ta kasa magana ido umman ta zuba mata ta ce sai dai me hawaye ne suka gangaro mata dan ita ma bata san abin da za ta ce ba umma ta ce mira waɗannan hawayen fa me yake faruwa ne ki min bayani saurin goge su ta ce ba komai umma kawai dai ciwon kai ne yake ɗaga min hankali ciwon da kike yi ne yake ɗaga min hankali a jiya zuciya ta sabke ta ce mira menene abun damuwa ai gashi nan kina ganin na samu sauki kin ga da sun samu ne ma da sai a sallame mu mu koma gida dan zaman asibitin nan ba na son shi musamman masu safiya da sadi da nake gani a yanzu ba sa zuwa makaranta da a ce akwai wanda zai kula da ni da na ce ku koma gida ku zauna ya binta ban san abin da ya hana ta zuwa ba ko mijinta na mijin nata ne bai dawo ba oho mira ganin umman na shirin sa damuwa a ranta yasa ta ce umma kila bai dawo ba kin san daman ta faɗa mana wani lokacin yana daɗewa idan ya yi tafiya jinjina kai ta ce haka ne kam ya muhammad ko ba a ko ba ma a yi magana ba na san shi da mamoya ce ne ya zo riko hannun mira ta kamar za ta yi kuka ta ce dan Allah umma ki daina damuwa da waɗannan mutane dan ba su damu da ke ba tunda ubangiji ya baki mu ai mun ishe ki ko haka ne mira sai dai kamar yadda ɗa bai can zuwa. to haka shi ma dan uwa baya canzuwa na san saboda ba ku samu kula daga dangi ba shi yasa ba ku san daɗin dangi ba kwantar da kanta ta yi daga gefen katifar umman ta ce ke ce komai namu ba ma da dangi bayan ke shafa kanta umma ta yi tare da yin murmushi ta ce Allah ya muku albarka gaba ku murmushi ta ta ce amin umman mu haka suka sha hira sosai dan su safiya ba sa aiki sai kallo da an kunna tv ɗin da take cikin waɗin din to za su suba ido suna kallo wajen karfe sha biyu aka zo aka ba umma magani ta sha sannan ta kwanta kallon mira ta da ta zuba ma gefe ɗaya idanuwa ta ce mira ki kwanta nan ma dare fa yayi murmushi ta ce to umma zan kwanta bana jin baccin ne yanzu to kenan!" idan baccin ya zo kin gyara ma umma abin rufa ta yi ta ce sai da safe umma na Allah ya kai mu mira kallon su sadiq yayi da tuni sun yi bacci sannan ta kalli mutanen ɗakin ta ga suma, duk sun yi bacci murmushi ta yi tare da jingine kanta jikin plastic chair ɗin da take zaune wasu siraran hawaye ne suka gangaro mata nan abubuwa da suka faru tsakaninta da amar suka shiga dawo mata dagowa ta yi ta kalli umma da tuni ta yi bacci a hankali cikin muryar kuka ta ce duk abin da nake aikatawa ina yi ne saboda ke umma na na san gaba ɗaya na ɓata rayuwata na aikata abin da yake bai dace ba ba na fata Allah ya kawo ranar da zaki gane hakan insha Allah wannan shine karo na ƙarshe da zan ƙara aikatawa dan Allah umma na ki yafe min ‘yan uwana masu saurare, kun san ba wannan labarin fes-fes ake turawa, to ina kallon naman ta fes ɗin da muke kenan ta bashi, to wallahi mu koma baya. To, don girman Allah ku yi haƙuri ko? To, kamar dai da labarin ya kasance, kada ku manta labarin nan ya samu rubuto daga Sista na Ja'atu, ita ce ta rubuta muku shi wanda ne kawai abu ka sadik na muji wannan ke karanto muku shi. a inda ya kamata mu tashi a labarin ba ko ina bane face inda ta dade a nan duke tana kuka maganganun amal suna mata yawo a kwakwalwa tana jin su kamar a mafarki wai amal ne da kanshi yake neman ya bata mata rayuwa a hankali ta shiga furta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cikin kuka ta ce wannan wace irin rayuwa ce tunowa da ce ta baro su safiya yasa ta tashi da kyar ta goge hawayenta sai da ta wanke ta sannan ta koma ta same su har sun yi bacci daukar sadiq ta ta kwantar da shi saman sick da aka yi discharge din wadda take kwance a kai ta tada safiya ita ma ta kwanta sannan ta zo ta zauna gefen ummansu da take ta baccinta ta zuba mata idanuwa tana kallon ta ai bata san lokacin da hawaye suka gangaro mata bari ko hannun umman tasu ta yi tana mai zubar da hawaye ta ce umma kin gani kin gani ko gaba ɗaya babu wanda zai iya taimakon ki dan danginki sun gaza taimaka mana da komai na san koda na je wajen mahaifinmu shi ma babu abin da zai yi mana ba ma zai saurare ni ba wanda nake tunanin yana so na shi kuma kuka ne da ya ci karfin ta yasa ta kife kanta saman garin. a hankali take kuka duk gudun kar umman nata ta farka bacci gaba ɗaya ya kaurace ma idanuwanta zaune ta yi idanuwanta sun kumbura tana nan a zaune tana ta tunanin mafita har aka fara kiran sallar asuba tashi ta ta je tsaro alwala har ta yi sallar asuba zugum ta yi tana tunani ta san lokacin da safiya ta farka ba har sai da ta ɗauro alwala sannan ta dawo ta kalle ta ce safiya har kin yi alwala kallon umman ta yi sannan ta ce eh na yo umma ba umma bata farka ba ko girgiza kai mira ta ta ce eh safiya har yanzu bata farka ba Allah da ya bata lafiya mu koma gida amin safiya yanzu dai yi sallar ko waje ta bata ta koma saman kujera ita ta zauna wajen karfe takwas umman ta farka a hankali take juya idanuwanta mira ce ta sa hannu ta ce umma sannu kallonta kawai ta yi ba tare da ta yi magana ba yanayinta kawai za ka kalla ka gane cewa tana cikin jin jiki matuka cike da jin tausayin ta mira ta ce umma a baki ruwa ki sha still dai kallanta kawai ta yi ganin hakan ya sa hawaye suka zubo ma mira mikewa ta ta fita ta nufi ofis ɗin dokto tana zuwa ta same shi yana shirin fita ganin ta yasa ya koma ya zauna tare da zuba mata ido har ta iso ta ja kujera ta zauna hawaye suna fita daga idanuwanta nan ta ɗauko airpods ɗin da duka kuɗin da suke ciki ta zazzage saman tebul ɗin kallon dokto ɗin ta yi da ya zuba mata idanuwa yana kallon ta ce dokto duk inda nake tunani na je amma ban samu ban samu ba duka duka dubu goma ce wallahi ita kadai yake a gare mu gilas din idanuwan shi cire tare da bata fuska yace me kike nufi da haka ke da aka ce ku kawo dubu ɗari da arba'in shine za ki kawo dubu goma wannan kuɗin ai ko magani ba za su siya ba don haka ki tashi ki je in dai ba ku shirya ba ku ɗauke ta ku maida ta gida ku yi mata na hausa inda raboto za ta samu sauƙi amma gaskiya dole ne a yi mata aiki in dai kuna son lafiyar matar nan mira dafe kanta ta yi da hannu biyu tana mai ci gaba da kuka ta ce duk ya zan yi da rayuwata ina zan samo waɗannan makudan kuɗin Mikewa duk ya ce duk bayanin da ya dace ne miki ki je dai ki ga yadda ya dace ku yi ni dai na riga na faɗa muku duk abin da ya kamata na faɗa muku kar ku wuce yau ko gobe dan jikina jikinta kowane lokaci ƙara tsananta yake yi kin je ji na gaya miki kudin ta tattara tana mai ci gaba da kuka ta maida cikin post din sannan ta miƙe tana goge hawaye ta fita daga bakin ofis din shi tana zaune ta haɗe kai da gwiwa tana ta kuka tana jin shi ya fito ya rufe ofis din ya fice ba tare da ya kalli inda take ba miƙewa mira ta yi da ƙyar ta koma can wat din ta samu su safiya sun zuro ganin yadda safiya ta ce yauwa anti mira yanzu sista ta zo ta ce mu mu fa ake jira in dai muna son a yi mata aikin to a kawo kuɗin saboda ba a so ya wuce gobe ashe damun aiki za a yi ma umma dan guntun murmushi mira ta yi ta ce ya zan yi safiya ina zan je in samo waɗannan makodan kuɗin kina gani ba ma da ko kwacin su amma kin fi so umma ta kasance cikin wannan yanayi kallon umma ta yi da take bacci saboda allurar bacci da aka yi mata sadiq yana daga gefen ta yana kiran sunanta matsawa ta ta janyo shi tana mai zubar da hawaye ta ce duk yadda kuke safiya na fi ku je akan mahaifiyata da a ce ina da yadda zan yi ai da na yi dan kawai in samo kuɗin a yi mata aikin cikin kuka safe ta ce to shikenan ni ina da yadda zan yi in ga na samo kuɗin wani irin kallon mira ta yi mata a tsorace ta ce wace hanya zaki bi safiya ki samo kuɗin kallon mira ta tana mai zubar da hawaye ta ce zan je ko bara ne in yi in samo kuɗin bara kuma daga kai ta cikin rashin damuwa ta ce eh don umma ta fiye min komai a rayuwata in dai muka rasa ta ba ma da sauran gata a cikin duniyan nan cikin kuka ta ce wallahi safiya zancen ki haka ne sai dai bara ba zai samu samu waɗannan makudan kuɗin ba ni dai ki bar ne kawai tun da ke ba za ki iya ba zan je har wajen yan uwanta in faɗa musu halin da muke ciki ganin safiya da gaske take yasa ta ce shikenan safiya ku zauna nan ni zan je in samu kuɗin tsayawa safiya ta tana kallon ta tace da gaske kike antimira murmushi dai ta ce eh da gaske nake insha Allah yau za a shiga da umma tiyatarum yanzu dubu ɗaya dubu ɗayan nan ki karɓa ki je ki haɗo muku breakfast cikin jin jin daɗi ta ce shi kenan anti mera mun gode sosai Allah ubangiji ya bar mu tare Da fata ta ce kar ki damu safiya yi sauri ki je ki so muku ki dawo ko na samu in tafi ko cike da farin ciki ta goge hawayen fuska ta ta fita cikin sauri mira dafe kanta ta yi cike da damuwa ta ce na shiga uku ya zan yi in samu waɗannan kuɗin me yasa na faɗa ma safiya ya zan yi abin da ya kasance abin da ya kasance ba lallai ba ne ya kasance ta ya zan yi bara lokaci guda in samu waɗannan makudan kuɗin zagaye wajen ta shiga yi cike da damuwa ta ce mafita ɗaya ce kawai gare ni hawaye ne suka gangaro mata tare da waigawa ta kalli umma da take kwasar baccin da ta ce sai dai ina jin tsoron haka umma na na fi kowa buƙatar ganin kin tashi daga wannan ciwon sai dai ban san yadda komai zai kasance ba ta daɗe a tsaye tana sake-sake a ranta har su safiya suka dawo su dukansu suna murmushi ita ma murmushin ta ita ce har kun dawo buɗe ledar suka shiga yi suna cewa anti mira dankali ne da kwai muka siyo ganin yadda suke murna yasa ta ce to ku zauna ku ci ku yi sauri dan sai kun ci sannan zan fita take away ɗaya safiya ta ɗauka ta miƙa mata ta ce ke magana ki anti mira kallon ta ta yi ba tare da ta karɓa ba ta ce au wai har da ni kuka so mawa eh anti duk jiya fa baki ci komai ba gaskiya in dai ba za ki ci ba ni ma ba zan ci ba shi ma sadi ture na shi ta kawai din yayi ce ni ba zan ci ba ganin duk sun ki ci yasa ta karbi ta kawai din ta ce to shikenan zan ci kuma ku ci sai da ta bude ta fara ci sannan su ma suka fara turawa kawai take yi ba wai dan ta dade ba sai dan kawai dai su safiya su ci amma ba wai dan yunwan cikin ta koko dan tana jin dadin abincin ba sai dai ta ci ba laifi sannan ta aje ta koma gefen umma ta zauna tana kallon ta cike da tausayinta tana tausayin mahaifiyar tasu can sai ta miƙe ta ce safiya bari in je in dawo ku kula da kanku kin ji ko kar ki bari abun da zai faru ya wani abu ya faru ko safiya ce ce to anti mira kudin za ki samo mana murmushi mira ta ta ce eh safiya sai na dawo ko fitowa ta ta samu waje ta zauna damuwa ce karara ta bayyana fuskarta lokaci guda ta fara fitar da hawaye tunaninta ɗaya ina za ta samu kuɗin da za a yi ma aiki sai dai hanyar da ya dace hanyar ta ɗaya ce ta san ta nan ne kawai za ta iya samun wannan kuɗin fashewa ta yi da kuka ta ce ta ya hakan za ta kasance me yasa amma zai bullo min ta wannan hanyar dafe kanta ce ta ci gaba da kukanta can ta ɗauko wayarta ta lalubo namban ammar tana shiga bugu biyu ya ɗauka tare da cewa baby ya dai kin amince ni da cikin sheshekan kuka ta ce ammar ina tsoro ba zan iya ba amma da yake kwance tashi ya yi zaune ci haba haba mira menene abin tsoro da fa kin zo da fakin zo ba wani dadewa zaki ba zan baki kuɗin ke ma fa zaki so mahaifiyarki ta samu sauki tana mai ci gaba da kuka ta ce shikenan amma ina zan same ka cike da farin ciki ce yanzu zan turo miki adres din hotel din da zaki same ni kashe waya ta yi ba tare da ta yi magana ba ta buga tagumi cikin ranta tana cewa tabbas zan iya yin komai domin samun lafiyar ummana ba zan so mu rasa ta ba ba a yi minti biyu ba sai ga message din ya shigo gabanta wani irin faduwa yayi da kyar ta samu ta meke na fe ta samu ta faɗa mishi inda zai kai ta tun da ta shiga na feɗin in ban da faɗuwar gaba babu abin da take ji sai dai hawaye da take ta fitarwa daga idanuwanta ai bata san lokacin da suka isa ba sai dai mai na feɗin ne ya ce hajiya mun kawo sannan ta lura kuɗin shi ta ɗauko ta bi shi sannan ta bashi sannan ta fita ta yi gaban hotel ɗin tana bin shi da kallo ta ta kasa takawa ta shiga sai dai amma ya kira ta a waya ya ce baby wai har yanzu baki iso ba muryarta tana rawa ta ce na iso amma ban san inda zan yi ba oke ki bari in fito in tafo da ke ko kuma ki shigo ciki ki tambayi rumfo sai a gwada miki Kashe waya ta yi sannan ta taka a hankali ta shiga ta tambaya aka gwada mata sai da ta hau beni sannan ta ga namba ɗin ɗakin tsaye ta kofar ɗakin ta kasa yin nokin jikinta gaba ɗaya rawa yake amma daga can cikin ɗakin shiru yayi ya kalli shiru ya yawa ya sa ya taso don ya je ya tafo da ita yana buɗe kofar ya ganta tsaye ta jingina ta jingina kanta da bango sai hawaye take tsaye yana kallon ta yace baby daman kin iso shine baki shigo ba kamar jira take yi magana nan ta fashe da kuka riko hannunta yace please ki shigo ciki kar mutane su ga kina kuka su ɗauka wani abu aka yi miki bata musa ba ta bi bayan shi suka shiga saman gado ya zaunar da ita sannan ya koma ya rufe kofar ni da tana ganin ya dawo nan ta haɗe kai da gwiwa ta shiga rusa kuka daga gefen ta ya zauna ya zuba mata ido a hankali yake ya ce mira me yasa kike kuka cikin kuka ta ce ba zan iya ba amar ka buɗe min kawai in tafi murmushi ya ce to umman umman ta gefa kin haƙura da lafiyar ta ko kin mance dokta ya ce kar a wuce gobe ba a yi mata aikin ba Mikewa ta tsaye tana mai ci gaba da kuka ta ce na san umma ba za ta son ɓata rayuwata ba amma janyo ta yi sai jikinta ya sanyi ta faɗo a jikin shi saman shi ta faɗo ya rungume ta ce mira ba wani daɗewa ba zan yi ba just five minutes ma ya ishe ni kin ga kawai sai in baki kuɗin yanzu ki tafi da su in ya so ma sai a yi komai a gama ko shiru ta tana mai ci gaba da kuka gaba ɗaya jikinta rawa yake tana jin lokacin da amar ya raba ta da hijab ɗinta ture shi ta shiga amma ta kasa nan ya kwantar da ita saman gadon ganin yana shirin raba ta da rigar ta yasa ta ce dan Allah amar ka kyale ni wallahi ba zan iya ba na fasa na fasa ba zan yi ba ko kallon ta bai ba bare ya saurari abin da take cewa yana raba ta da rigar da wata irin kara ta sake ta ce amma na roƙe ka dan girman Allah ka rabu da ni ka rabu da ni amar bana so bana so ka fita ta share ta ya shiga wasanni da jikinta inda in ban da kuka ba abin da take hankalinta bai iya tashi ba sai da amar ya zo zai shige ta da dukkan karfinta ta shiga ture shi ganin za ta bata mishi lokaci yasa ya sakar mata nauyin shi gaba ɗaya a jikinta wata irin kara ta lokaci guda wasu irin hawaye masu ɗumi suka gangaro mata saboda wani irin zafi da ta ji ya ziyarce ta gaba ɗaya ta rasa a wace duniya take jikinta mutuwa ya ta kasa koda motsa hannunta nishi sama sama ta fara yi amma ko kaɗan Amar bai tausaya mata ba bai ma san tana yi ba ko kaɗan bai ma ji tausayinta ba sai dai ma na samun natsuwa da ya samu a wannan lokaci sannan ya bata kwance ta yi shame shame idanuwanta a rufe tana mai ci gaba da zubar da hawaye da azaba amma shi kan shi kwanciya yi fuskar shi ɗauke da murmushi ya zuba mata idanuwa yana kallanta hannu ya kai yana shafa fuskar ta yace baby ki daina kuka haka nan kin ji ko don ya fuskar ta ta gefe guda tare da tashi zaune da kyar tana jin zazzabi yana neman ya rufe ta samu ta yi ta janyo kayan da ta saka amma ya ce ba za ki wanka ba sannan ki tafi za ki tafi a haka bai kamata ki tafi ba ya kamata ki shiga ki wanka ko shiru ta yi ta mishi ta janyo hijabin ta saka sannan ta samu ta miƙe da kyar ido ya zuba mata ya ce ki jira in shirya sai in maida ki gida da kaina ko girgiza kai ta ce bana bukata ka bani kuɗin kawai bai musa bai ɗauko kuɗin ya mika mata ya ce ga wannan dubu ɗari da hamsin ne karɓa ta yi tare da juyawa za ta tafi wani irin zafi da ta ji ne ya sa ta tsaya ta cije leɓe amma ne ya ce baby ba za ki iya tafiya ba ki bari in kai ki kin ji ba tare da ta juyo ba ta ce amma ka zo ka buɗe min kofa bana bukatar ka kai ni idan har na ce zan ƙara kallon ka ko da na sakon guda ne tsanar ka za ta yawaita cikin zuciyata miƙewa amarya ya je buɗe mata kofa tana fara takawa nan ta yi ba za ta iya ba ta baya za ta faɗi cikin lu cikin sauri ya riko ta ce mira ba za ki iya tafiya ba ture shi ta yi da tafa bango tana tafiya da kyar a haka ta fita tsayayye yana kallon ta ba dan ya so ba ta tafi don shi so ya tsaya ta tsaya ko ya samu ya ɗan ƙara ko da sau biyu ne a hankali ya ce mira kin cika taurin kai amma ba yadda zan yi dole in bi ki a yadda kike so tunda na na ji ki irin yadda nake son mace ta kasance haka na same ki rufe ɗakin ya je ya shiga wanka yana jin wani irin nishaɗi a ran shi domin tun da yake saduwa da mace a duniya bai taɓa samun mace kamar mera ba tana bin bangowa haka ta fita daga otel ɗin tana ganin mai nafe ya ajiye wasu ta tsaida shi ta faɗa mishi inda zai kai ta tana shiga ta haɗe kai da gwiwa ta shiga rusa kuka a ranta tana da na sanin akan amince ma'amar da ta yi raba ta da mudurcinta kuka take sosai kamar wadda aka aiko ma da sakon mutuwa mai na fedin ne da ya ji kukan ya tsananta yasa ya ce malama lafiya kike kuka ko rasuwa aka yi miki ne shiru mira ta yi ta ci gaba da kukanta kara maimaita mata tambayar ya yi still da ya bata tanka mishi ba dan haka ya ja bakin shi ya shiru har ya kai ta asibitin ya ce mun iso rab sabka ta yi ta bashi kuɗin shi duk yadda ta so ta tsaye da kukanta kasawa ta don haka ta samu waje ta zauna ta ci gaba da kukanta sai da ta samu daga ɗaya daga baya da ƙyar kukan nata ya tsaya ruwa ta samu ta wanke fuskata sannan ta miƙe da kyar tana tafiya tana dangashi tare da cizon leɓe aka ta iso ofis ɗin dokto tana zuwa buɗewa ta ta shiga babu ko sallama lokacin yana waya kujera kawai ya nuna mata amma ba ta zauna ba tsaye ta yi wajen tebul ɗin har ya gama wayar nashi kuɗin gaba ɗaya ta ajiye mishi tare da buɗe baki da ke ta ce ga kuɗin nan na kawo dokto ɗaukar kuɗin ya yi ya fara kirgawa ita dai sai sharar ƙwalla take yi ten ya ciro ya ce ga cikon kuɗin ki ai dubu ɗari da arba'in ne na kuma na ga kuma kin bada dubu ɗari da hamsin ba tare da ta yi magana ba ta karba, ya ce yanzu in kun amince sai a shiga da ita tiyata da karfe hudu tunda ba abin da ta ci tun jiya muryar ta na rawa ta ce in dai hakan zai yiwu mu ma za mu fi son hakan oke ba matsala nan ya ɗauko constant constant form ya nuna mata yadda za ta cike sannan ya ce to ku je ku bi ta ta addu'a nan da awa uku za a zo a shiga da ita to ta ce sannan ta juya da ƙyar ta fita ta komawa tun kafin ta da isa su safiya suka hango ta da gudu suka yi wajenta cikin sauri ta ce sadiq karka faɗo min kaji suna isowa duk tsayawa suka yi safiya ta ce an timira an samo kuɗin daga mata kai ta ce eh safiya yanzu haka nan da awa uku za a shiga da ita taro cike da farin ciki ta ce na ji daɗi sosai anti in insha Allah umman mu za ta samu lafiya za ta tashi ko amma ya na ga kina tafiya da kyar ko faduwa kika yi ne murmushin karfin hali ta ce eh bugewa ne shine antin mira kika yi kuka ni bana kuka idan na buge cewar sadiq murmushi kawai ta yi ta ja hannun shi tana takawa cikin dauriya suka shiga tsaye ta yi wajen umman take kwance tana kallanta sai jin wasu sabbin hawaye ta yi suna tsayayo matsawa ta yi dab da ita a hankali ta ce umma na ki haƙuri na san ban kyauta miki ba in dai kika ji abun da na aikata ba za ki taɓa yafe min ba sai dai babu yadda zan yi hakan shine mafita a gare mu nan ta fashe da wani sabon kuka safiya ce ta matso ta rike ta cike da tausayinta ta ce antimira ki daina kuka insha Allah umma za ta warke murmushi ta yi tare da zame jikinta wajen kayanta ta nufa ta ɗauko wata doguwar riga sannan ta wuce ta shiga toilet nan ma sai da ta sha kuka sannan ta haɗa ruwa masu ɗumi ta gasa jikinta ta yi wankan tsarki sannan ta ɗauro alwala sai da ta sa kayan ta sannan ta fito ganin su safiya sun yi shiru ya sa ta ɗauki kuɗin ta basu ta ce su je su sayo abinci su ce. nan suka karɓa suka fita sallaya ta shimfiɗa ta tayar da sallar azahar cikin sallar in babu kuka babu abin da take nadama da dana tsare nadama da zana sani da tsoron abin da ta aikata duk suka taru suka yi mata yawa idan ta duka sujjada sai ta dade tana neman gafarar ubangiji sannan ta dago haka har ta idar da sallah lokacin tuni su safiya sun dawo suna cin abincin su ci gaba ta da zubar da hawaye tana tasbihi har lokacin la'asar yayi tana jin nos ta shigo tana tambaye su ba dai bata komai ba ba dai bata komai ba ko safi ta ce eh bata ma farka ba tunda ta yi bacci fitanos din ta yi mera ta tashi ta gabatar da la'asar nan ma ta daɗe tana addu'a tana neman gafara tare da nema ma mahaifiyar tasu lafiya tana zaune a wasu nan su uku suka shigo safiya da ita ta fara kallon su ta zura musu ido tafiya da ita suka zo su yi ɗagawa ta yi ta kalle su sai da ta haɗe kai da gwiwa ta shiga yin kuka hankali kukan da ta rasa na farin ciki ne ko na bakin ciki sadiq ne ya fara kuka na cewa ina za ku tafi da umman mu ina za ku tafi da ita kar ku tafi da ita safiya rungumo shi ta jikinta ta ce yanzu za su dawo da ita Ka ji ko kar kai kuka ka ji, sadiq mira cikin sauri ta tashi ta fita ta je waje daga saman dan dakali ta zauna ta ci gaba da kukanta tana kallo aka wuce da umman su tiyatarun cikin sheshekan kuka ta ce na cuci kaina me yasa na biye masun zuciya na na aikata abun da bai dace da ni ba na tabbata ummata ba za ta taba yafe min ba idan kika ji haka umma ba za ki yafe min ba na sani wayyo Allah na na shiga uku na ban san da wani ido zan kalle ki ba umma na tafe kanta ta yi da hannu biyu ta ce kai cona ni mira ci gaba ta yi da kuka har da shesheka ba ta san lokacin da sarki ya zo ba sai dai ji ta yi yaron gume ta ta baya yana cewa anti mira ki je ki ce su maido mana ummanmu sun tafi da ita fa rungumin shi ta jikinta tana mai ci gaba da kuka ita ma to masu saurare a nan za mu dakata a littafi na tara sai mun haɗa littafi na goma don jin halin da ake ciki wato to ga dai umma a cikin tiyatarun kada ku manta fa idan ba ku danna subscribe a wannan channel mai suna sadiq na mujiwan ba ku danna don kasancewa da irin waɗannan daɗaɗɗen labarai sannan zan nemi alfarman ku wurin yi mini like don Allah kada ku dinga wucewa ba tare da kun yi like ba don Allah ku yi like ko da ma samuwar comment saboda yanayin ayyuka bai samu ba to kuyi sannan kuma ina jin daɗi da comment ɗin ku da kuke min especially ma waɗanda zan kama sunansu yanzu Jamila Haruna ina godiya sosai da kulawarki da wannan channel mai albarka godiya nake sosai da kuma DKD SKD to ke ma ina godiya sosai da kulawa sannan Hauwa Halilu ina godiya sosai da irin wannan guduma da kike ba mu wannan channel din sannan Fatima ko Fatin Fatima ina godiya sosai ko Fatin Fatima sai eh, zulai Umma ina godiya sosai sai Amadu Aishatu wato taku godiya nake sosai sai Ummul Khair Adam kima ina godiya sai Fatima Mustapha Musami godiya nake sosai da kulawarki da comment ɗinki a wannan channel mai albarka sai Hauwa Halilu ke ma godiya nake sosai Allah ya saka da alkhairi Allah bar zumunci sai zara zara wato eh, kika ce sadiq namiji 100 ko 1000 1000 ma fa kika rubuta ko a ah, to <laughs> sadiq namiji wannan ke ko yan <laughs> sadiq namiji wannan novel eh youtube channel zan iya cewa da mu da musu sun san cewa sadiq namiji wanne ba wani 1000 da kike kirana da shi a godiya nake sosai da irin wannan kula sai perceptions gaya a perception gaya sosai godiya nake ko mace ce ko namiji gaskiya ban gane ba sai iya ramato ke ma godiya nake sosai da comments ɗinki a cikin littattafai na da dama especially ma wannan ranar na dama a kin bi labarin sosai tare da dijama sai adam sara ke ma godiya nake allah ya bar zumunci godiya nake sosai ko sai mila zinnu to ke ma godiya nake ko sai hawa idris godiya nake ko sai fatima bukar godiya nake sai akusiya tui to ba ganewa nake ba wannan dai ba kasata ta bace da wannan sunan to godiya muke sosai allah ya saka da alkhairi ha sai badiya dauda badiyar dauda Allah ya kara a ah, girma na gode sosai ko sai fatima fatima after that wancan Fatima ga wannan to aisha tu gantu tun daga fara wannan labarin ko ce tun daga fara bude canan lawa kike biya ta da ke da Hawwa buba su babu abin da zan ce muku sai dai Allah ya saka da alkhairi duk da ma dai ina kallon ku tun daga sauran tashoshi da suke sanya littattafai na kuna bibiya sannan kuna kokari wurin yin comment da like ina kallo to na gode Allah ya saka da alkhairi taimakon ku yana kara min karfin gwiwa kuma sannan kuna sharing ina godiya sosai sai mariya ayuba sai husaina sa'adatu ina godiya sosai sai mila zinu ina godiya sosai sai rufa'i ibrahim ina godiya sosai allah ya saka da alkhairi allah sarki Rukayat ko in ce ruka labile to godiya nake sosai malama ruka duk da ma kwana biyu kin dade baki hau youtube ba ko in ce ban ga comment ki a channel na ba laifi nayi ina neman afwa in da har laifi nayi a yafe min sai muhammad hassan to Muhammad Hassan godiya nake ko Allah ya saka da alkhairi sai Fatima Zakariya a godiya nake ke ma sosai Fatima sai Idris Aminat wato Amina Idris godiya nake sosai Amina gaskiya ke ma na daɗe ban kalle yake kin yi comment a channel nawa ba in ce dai lafiya ko sai Husaina Sa'adatu godiya nake sosai sai Rufai Ibrahim kai ma ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Fatima Abdul godiya nake sosai ko malama Fati Allah ya ƙara girma na gode sosai Allah ya saka da alkhairi sai Batul Makka Batul to Batul zan yi amfani da wa sunanki na gaida mutanen Saudiya baki ɗaya godiya nake sosai da wannan mm, kula da kuke ma wannan channel a dan zan iya cewa ku ne ma top kuma fi 'yan Najeriya yawa a channel ɗin nan saboda top countries zan ma turo muku a asalin fito ɗin wurin kada ina Najeriya su ce ai na yi san kai ta ya za a yi bayan ni da nake Najeriya kuma a mutanen da ba sa a Najeriya kuma a ce su ne to wallahi azim ba ƙarya na yi muku ba a percentage suna nan a 55% mu Najeriya muna 20 something percent kin ga ai sun fi mu nesa ba kusa ba ninkin ma abin da suke a channel din to godiya nake yi sosai ko sai ziyada Aisha na gode sosai Hawa Buba sai maria Ayuf na gode sosai Allah ya ƙara arziki sai faɗi mata umaru na gode sosai ko faɗi matu Allah ya ƙara arziki sai zuzu eh, saudiya ne ko zuzu saudiya nijar kina saudiya kuma ke yan nijar ce to sosai godiya muke ko malama zuzu saboda haka duka-duka a nan da yi oke basirat ahmad basirat na gode sosai ko sai zainab abdulrahman ke ma godiya nake sosai da irin wannan comment din sai batil adam hdd kai batil batil batil batil nawa na kira sunan ki sau uku wallahi batil babu abin da zan iya cewa don zan iya cewa tun subscribe ba su wuce ishirin a channel din nan ba na kalle ki a channel din nan babu littafin da za a yi posting baki comment ba a gaskiya babu abin da zan ce dai Allah ya saka da alkhairi duk da dai rabon ki da in kalli comment ɗinki a Allah ya sa dai ba laifi ne miki ba ya kai e, wajen sati uku to saboda haka a yi haƙuri a min afuwa in na yi laifi kamar yadda na faɗa alfarma nake nema a gare ku mutanen channel ɗin nan Laikin ɗinku da comment ɗinku shi ɗin shi zai ƙara mana yawa sannan kuma ɗin ku da kuma ɗinku shine zai bani ƙarfin gwiwan gane cewa ina gamsar da ku ko kuma ina wasu kurakure wanda ba daidai ba don Allah ku rinka gyara mini don ni ɗin ɗan adam ne kuma ina buƙatan taimako daga gare ku kuma saurare in ba ku ba babu wanda zai gane na yi daidai ko ko ban yi daidai ba kun ga kenan gyaran ku sannan da shawarwarin ku shine ci gaba na saboda haka dole ne mu buƙaci haka na gode sosai Allah ya saka da alkhairi sauran da ba ku ji sunan ku ba ba wai na ware ku bane ko kuma a no kawai dai insha Allah a gaba zan ambace ku na gode sosai ku Allah ya saka da alkhairi